da wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Aisha Mu'azu. Tare da ni Amina Buhari auna. duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Za mu yi magana ne akan ranar tunawa da matan karkara da 'yan majalisar ɗinkin duniya ta keɓe. Kowane gudunmawa gwamnatin jamhuriyar Nijar ke badawa cikin birjikin national wannan amma ya yin kuɗi da ake yi kowace shekara ana keɓe tallafi na a sayi tahuna a rarraba aikon da shekara biyu uku duk kowace jiha babu inda ban kai na kai tahuna ba lalle in dambu yawa aka ce bai jin mai. ministan ci gaban matan Nijar kenan. Jama'a muna tafa da ƙarin bayani. Kun san jiya aka yi bikin tunawa da matan karkara wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe. Kwarai kuwa Amina dalilin haka ne wakilan sashen Hausa Sulimu Muni Barma da Madina Dauda suka jiyo mana ta bakin masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Yanzu za mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na sada zumunta na Facebook inda muka ce, yayin da aka yi bikin tunawa da matan karkara ta wace hanya kuke gani za a iya inganta rayuwarsu ga kuma yadda kuka amsa mana. mu ta farko a yau ta fito daga wurin Shehu Adamu Rijau inda ya ce to matan karkara suna bukatan tallafi a fannin ilimi sai kuma jarin yin sana'a domin gaskiya an bar su a baya sosai a wannan fannin idan muka kwatanta su da matan birni lalle kam Aisha. Kwarai da gaske yanzu kuma sai Haruna Boda Inka Ibo da fatan na kira sunan daidai ya ce yau da gobe ikon Allah ta hanyoyi da yawa kamar samar musu da tallafin kayan sana'o'in hannu da ba su suka domin yin sana'ar da kuma ɗaukar nauyin lalurorinsu a asibitocin ƙasar nan da dai sauran gwamna da sauran gwamnan matsalolin da suka yi musu ɗaurin butar malam taufa <laughs> To sai kuma Kasim Yusuf farin ruwa daga jihar Nasarawa ya ce hanya ɗaya ce ta samar ma mazajensu aikin yi. ba tare da wata wahala ba ikon Allah kin gashi kuma inda ya bulla sosai sai kuma Haris Alkanawi goran maji ya ce tabbas matan karkara suna cikin halin bukata to sai kuma Muhammad dan Budam Shani Allah sa na faɗi sunanka daidai malam ya ce yau da gobe ikon Allah hakika hanya da ya kamata a bi don a ingantawa matan karkara shine a samar musu ilimi ilimin addini da na zamani sai asibitoci sannan a koya musu sana'o'i yau da gobe mu kwana lafiya. Ya yi magana mai mahimmanci ana Amina. Lallai kam. Sai kuma amsar Abubakar Kawo Girgir inda ya ce ta hanyar basu kulawa ta kowane fanni na rayuwa musamman ma basu damar yin ilimi da samar musu da asibitoci har ma da tallafin da za su rika dogaro da sana'o'in kansu. To sai kuma Musa Maina Kandilwa Bukar tare da bako Umar Kandilwa Bukar inda su kuma suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Yau da gobe gaskiya matan karkara suna bukatan taimako sosai daga gwamnati. Shi kuma Salihu Isa Fanna Kebbi ya ce salam yau da gobe tallafi tare da samarwa matan karkara ayyukan yi kawai shine zai inganta rayuwar matan karkara idan babu wannan to rayuwarsu tana cikin aljannar waina kasa zafi sama zafi. Ikon Allah. To shi kuma Suleiman S. Fulani Huragirki ya ce a tallafa musu da sana'o'in hannu shine kawai. Sai kuma amsar mu ta gaba wanda uh, Usaini ɗan karasu ya turo ya ce daga jihar yobe ya ce gaskiya hanyoyi da za a bi wajen inganta rayuwar iyayenmu mata suna da yawa gaske da fatan allah ya shiga tsakanin nagari da mugu <laughs> to wannan kuma amsar na haɗin gwiwa ne daga masoya da elbi mai nama ya da gungume da jamila budurwar elbi mai nama inda su kuma suka ce salam yau da gobe hakika wannan batu naku haka yake wato yadda za a iya inganta rayuwarsu shine kula da su da ma'aika to wannan wasiƙar ku dai ba mu gane ba sosai <laughs> ya ma dai mun fahimci ta farkon ai yawwa kula da su dai eh sai kuma ku hamza gogori a kano ya ce salamu alaikum ina muku fatan alheri filin yau da gobe hakika mu mata da ke a zaune a karkara suna neman kulawa ta musamman daga bangaren gwamnati to al'umma kuma ba lallai kam ai suna bukatan kulawa ma daga wurin al'umma to sai kuma mu'azu isa findiga daga jihar gombe najeriya allah na faɗi sunanka daidai ya ce fatan alkhairi a gare ku sashen hausa na muryar amurka da fatan kuna lafiya to muna nan lafiya Shi kuma Usman Manika mai ruwa road funtuwa ya ce da farko babu abin da matan karkara suka fi bukata yanzu kamar ilimi da hanyoyin samar da sana'o'i don dogaro da kai. Ganin ganin haka ne aka baro su baya a wannan zamanin. To ga wani kuma mai neman kara mata. Shi kuma 'yan dakan das. ya ce yau da gobe hanya ɗaya ce kawai za mu iya inganta rayuwar mata shine mu aure su mu tara su cikin gidajen mu muna ba su abinci da tufafi. tsare su daga yawace yawace a kan tituna hmm, hanya ɗaya kenan amma kuma wannan ma ka iya zama hanyar samun matsalar yana da kyau a yi auren amma kuma yaya za su kula da kansu bayan nan lalle kam aisha ku zaki karanto mana amsar mu ta karshe a mansur babura na fada da kuma tasiu ismail zita gozaki da magaji alasaka tasha tasha tasha magarya kumo. ya ce salam yau da gobe fatan alheri gwamnati ta koya musu sana'o'i idan dai ana son a inganta rayuwarsu ko kuma gwamnati ta tallafa musu domin su shiga sana'ar noma domin matan karkara sun iya sana'ar ta noma sosai. To jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda wakilin sashen Hausa Sule Mumuni Barma ya yi mana hira da ministan ci gaban mata Madam Elbak Zainabu Tare Bako. Kaga dai cikin tsarin gwamnati muna da wata politik da aka ce ma politik na solar jihar. ta kumshi kaka za a yi cikin tsarin tafiya ta al'umma a ce mace ta samu rayuwa cikin wannan tsarin. Hmm. Bayan shi kuma nan cikin mu muna da hikima da muka girka saboda kaka za a yi aikin mata ya bunƙasa. Bayan wannan kuma akwai shi ma wata hikima da ake cewa mai initiative wadda zata zamanto ta zo cikin kariyar hakkin mata. da kuma duk wani irin aikin asha da mace za ta ga fuskanta cikin rayuwarta bayan wannan kuma sai Allah ya bamu kusa a nan da wata biyu da muka samu muka girka wani babban kwamiti na ƙasa wanda ya kunshi ministakin kiwo da da da kuma ministarkin kasuwanci inda dai mata ake yawan ganin su a suna aikata aiki aikace aikace na alheri kun ga duka wannan da sarkin ban da wajen ko ina tunda yau cikin noman rani kana ganin mata da dama fuskai ministar kan agriculture ko ba haka ba kamar gidan gona wa'annan da muka gayyato tare da masu hannu da shuni muka samu muka zamana aka yi zaman taro wanda kakar za a yi bunƙasa aikin na tsiya mata kakar za a yi a tattaro shi a gama shi guda a cire ba shi tare saboda kuna ganin kamar masu hannu da shuni dama suna zauwa wannan in yi je gundu ba aka ga wannan ya tabbashi wannan ya tabbashi amma muka ce aka gangama sai Nijar gaba ɗaya a yaba wannan aikin yadda mata za su unwana na ko'ina da shi da wannan babban zaure ne aka yi wanda mata za su sa su cin more shi akwai wani tsari da aka yi na baiwa su waɗannan mata wani tallafi al misali na jari ko kuma wasu abubuwa da ya kamata kayayyakin aiki wanda za su yi noman rani ko kuma noman damana da su ma madalla mu dai cikin birjikin national wannan kamar kasayin kuɗi da ake yi kowace shekara ana keɓe tallafi na a sayi tahuna a rarraba aikon da shekara biyu uku duk kowace jiha babu inda ban kai na kai tahuna ba lallai in dambu yawa yawa aka ce bai jin mai amma kowace jiha fiye da tahuna 20-20-20 kowane duka ko ina saboda an aka kai komin komin ake kaiwa. To kaga nan ma yana rage musu wahala ba su dake ke da wani eh, duka abin da za a yi wurin daka su sami lokaci ka gane yana kawo musu rangwame kwarai yana rage musu kwarai wahala ba da wani dake sai ka daka sai ka casa sai ka sussuka ka sa'annan ka sarrafa sa'annan a samu abinci a tutsa shi a ci to wannan inji inji da ake kaiwa na nika yana kawo musu tallafi kwarai bisa rage wahala wahala da suke ciki. Mm. Ranke da akwai maganar ilimi da kuma kiwon lahiya da dai maganar ruwan sha suna ɗaya daga cikin abubuwan da ake ganin a yau eh, suna wahalar da mata sosai musamman da a karkara. Eh to ka san ko bisa zancen ilimi gwamnati ya shi wani decree wanda aka ce ya mace yau in tana lafal ya kamata a kama mata a tallafa mata kuma a yi abin da za a yi ta girku ta zamna ta yi ilimi wannan duka an shi gwamnati ya shi To ban da shi mahi yawan mata wanda su ce da farfa akwai cikin program cin enseignement primaire wannan abin da akwai alphabetization yaki da jahilci da ake yi ma mata ga shi nan shi ma ana shan wadashi cikin karkara to sai mu ce alhamdulillah tun da gaskiya gwamnati na kawowa ko masu hannu da shi ne su da kansu da sun zo don su kama ma gwamnati aiki su ma suna yaba duka irin wannan aiki mata yau suna cikin garake ko garin da baka gani toro tabarkalla mata akwai yau macen da aka ce in ta yi noman rani na albasa kaɗai sai ta samu wajen miliyan biyu a cikin aikin da ta yi na wannan shekara to ga ku babban alfahari ne babban abu ne wannan yan Nijar da ce dan Nijar da aka kawo cikin karkara bayan an yi noma an cashe an yi komi mata kuma su ɗauki hanyar garake kuma cikin wannan ma gwamnati na aiko musu aro zuwa da wani duk abin da ya kamata kaya aiki misal mu yana badawa ko ina inda aka je ana bada su to kun ga abu ne wannan mu muke ganin fi sabilillah macen Nijar yau tana gani a ƙas dan saboda cikin bilishe an sanya kuma ana ce kuma ana kaiwa horo da ake ba su na noman rani mutane shi ma yau suna unhwana da shi to kun ga ko abu ne wanda mu muke ga gaskiya wannan sallah ta matan karkara da aka kirkiro ta Nijar tana cikin kasashe ɗaya da suke kokarin kishi ta wannan sallah abin da ya muka zo dan saboda mu je har cikin ƙauyen da muka je muka gani mata sun yi ciwo isasshe mata sun yau suka ga mace ta san yadda za ta yi ta yi noman masara a shekara su biyu hmm. kuma masara wanda ta kirki ga tana in ka gani idan masara da kyau to ai ku sai mu ce an gode ma Allah mata suna suna suna karuwa kai maza ku bai rena mata mata iyayen mu ne su mata iyayen mu ne su so son ka kaye mu mata ka masu sauraro har ila yau sulumi mini barma ya jiyo mana koke-koken mata. suna na imu alhaji bila lalle kamar ga lokacin gana dari duka ba mu da matsala amma da rani ya kama mashayan mu guda shi duk cikin garin ga zuwa har ta kaya a zamanin duk mashayin mu guda ce rijiya ce guda muke sha cikin takatacen cikin gulbi ta kwalfe ana ta kokari kai akwai matsala tun da dare da rana mutane ba su kwana ini ba su na rana mu mata muna dauke da barwatoci muna dauke da amalanke muna tura da ruwa cikin bidina muna wahala akwai wahala kwarai ma muna fata ga Allah muna nema ga Allah muna nema gare su yan hukuma su mana kokari su samu mana korijiya mu samu korijiya ta biyu yanzu riba nan ekwal ce ake nan ga kin ga yaran ganin lekwal ba su da rijiya sai an tahi an do an sun tahi sun dauko ruwa cikin bidina yara na lekawa cikin rijiya suna fita bai kamata ba haka nan kuma can likita gare mu ga ta can likita can ta in likita aiki likita sai da ruwa amma kaga sai dai a dauki bido a ciko bido a kama likita to yanzu Allah ba da haifuwa kaka ne za bido ba yi to shi yasa mata mu da nan gidan azaman da garin azaman vraiment muna da ita matsala ta ruwa muna cikin ta muna da ita suna na kuma attefa muna da matsalar ruwa sosai ta kai nike ni ba mu da ruwan sha ko kadan ko yanzu rijiyar mu ba ta fidda mu ga darin ga da miki ga lokacin sanyi ya kare deja ma lokacin nan babu ruwa ciki sai dai mu rinka bin garake garake kuma mutane ba su fidda albasa cikin garake wasu ba su so ma ana shiga cikin garaken su ana samun ruwa ciki ba su ci da fidda shibukar su ba sha ɗayan dare har sha biyu yaran mu suna zuwa rijiya ta yi ɗan ruwa su kwalfo wa'anda sahiya ta wayo ba su kwalfo ba su ma su je su kwalfo duk lokacin da babu dole ne zaka zuwa ka nema saboda duk matsalar da adda ba bata kai ta ruwa ba maza su suna nan ba su da suna da matsalar su amma su ba su wanta tahiya neman ruwa kamar mata mata sun fi neman ruwa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga Madina Dauda da Hajiya Bilkisu Muhammad mataimakiyar shugaban mata manoma a Najeriya. Ina yi ma dukkanin 'yan uwa mata barka da zagayowar wannan shekara. To alhamdulillahi. Wallahi hajiya ba ma da da nike aiki nike shiga dazuzzuka ba. Ko yanzu nan ba da daɗiya ba ina jin satin da ya wuce. Na shiga ƙauyuka na shiga inda zan iya zuwa. nakan je in yi ziyarar 'yan uwa na daji na ruga da na ƙauyuka a gaskiya abin da allah ya sa na gani na rayuwar mata a karkara abin da ban tausayi da ban tsoro wallahi mata yanzu ba wai na bariki ne ma kawai da matansu suke da aikin gwamnati ko ta babbar sana'a kawai aka sakan maragama ba idan kika shiga ƙauye yanzu macen da take da ta goma shi. ita ce wadda za a ɗebo tsaba a bata ko ta haurin ta ɗauko a ɗau bu a ɗauko dame a bata ta sussuka to sauran duk abin haɗin sai ta san yadda za ta yi ita za ta nemo shi ba mai ba daudawa ba gishiri ba ba ba dai ga su nan to haka za ta eh, eh, sassaka hatsin nan ta nemo abin haɗi ta yi kuma sau ɗaya za a bata sauran 'yan gamje-gamje ita za ta nemo gamje-gamjen ta ta gamza ma 'ya'yanta da cikin ta su ci kuma wai aure ake wallahi wannan abu yana da mantsuru. mata suna cikin tagayyara ballanta na yanzu da mata suka yi yawa to bayan waɗanda ake haihuwa ga waɗanda ake kashe mm, mm, mazajensu mata ga sunan ko mun ce in mun ce mazaje su hito su kara aure a ce a'a an ce a kara aure kuma auren nan ibada ce kuma taimako ne mace aka aure ta da ba mijin nan an suturta ta amma za a iya bari a je a nemi ta waje hajiya abin takaici amma kuma ba za a bari wai ta shigo cikin gida ba ni wannan lalacewa da da me tai kama wato akwai wani ƙauye da na ziyarta satin da ya wuce hajiya akwai wata yarinya na dan shi shiga gidaje na ga wata yarinya na ga 'yan 'ya'yanta masu kyau sai na ga ta sai masu taliya ta 'yan abin nan dan kaɗan ta dan ajiye masu nica ah, ya kike yi kike sayan wannan taliya gashi 'ya'ya har shida maza da mata na ce wallahi ai muke ci da kanmu da rana aka ba mu hatsi kuma wannan na dare za a yi sai na ce to shi Allah ya kyauta amma yanzu idan na kawo miki idan na kawo maki fulawa za ki murza taliya kin ga ki rika dawa riba kuma sai ta zama abin da za ku ci da ke da yaranki amma sharaɗi ɗaya kada ya zo ya yaudare ki ya ce maki ranci ni wannan na baki don allah ne ki ci da ke da yaranki to abin da nema wa allah nan shekaran jiya na buga waya ma wata yar uwata da take shiga kawai na ce ya yarinyar nan ta ce wallahi lahiya lau yara kuma ga cikin koshi da tsafta ko kamar yadda na matsa cewa a sa su makaranta suna ci gaba da karatunsu alhamdulillah tallafin da nake tunani ya kamata gwamnati ta yi kin ga kamar da hajiya gwamnati tana yin kokari sanda muna yara za ki ga a ce in irin zurfin damina din nan ya zo ana ogas ogas ana wahalar shi da sauran wasu lokuta haka za ki ga gwamnati ta aika da garin kwaki da kuli-kuli buhuna-buhuna ana bi ana raba bayan allah dawa gero duk da dai za ki gansu sun yi suna masu warin irin ajiya din nan kwari sun shiga duk da haka kin ga ba kauye zai ci zai samu lahiya saboda shi bai saba dama da tsaftataccen hatsin ba ya samu wannan wanda ke fama da yunwa ya samu wannan ai ya samu lahiya haka za a bi ana rarrabawa kowa akwai yawan tiyar da za a bashi garin rogo ki ga ana ta kwaba haka nan ake ci a samu sassabci amma ni yanzu na daina jin ma gwamnati na wannan tallafi sannan kuma duk wannan tallafin da ke ji ana cewa ana ba da tallafi ma mata na noma na waye na karkara wallahi in kika shiga wata karkara masu ba su taba sanin ana yin wannan tallafi ba to gwamnati ta nemi amintattu waɗanda suke jin tsoron Allah suka san za a yi masu hisabi a tallafa masu ma mutane a bada ta hannun waɗannan bayan Allah masu amana su shiga cikin dazuzzuka su je su tallafa ma wa'annan mata saboda rayuwarsu da ta 'ya'yansu ne abin da nake kira ga gwamnati kenan shawarar da nake bada gwamnati ta tallafa ma wa'annan bayan allah na karkara na can ciki a daina zuwa ana bonono rufin kofa da barawo dan bonono ake yi mata wayayyu su ake tallafa ma ko da na karkaran ne to karkar ta kusa-kusa da birni ake tallafa ma amma wa'inda suke cikin dajin daji wallahi ba su san haka ba jiya. sukan eh, ruha ma kansu asiri wani lokaci masu dan hali in suka samu zaki ga mata suna yin aikatau za su an so kaman dakan hura za su yi za su an so gyaran kalwa ta yin daudawa sannan kuma ba laifi duk yadda lalacewa mace zaki ga ta sai a akuya tana kiwo saboda gaba za ta zuba kaji idan matsala ta dan zo zaki ga an kama yan kaji guda biyu da zakaru ko a rage zakaru in sun yawa aje a sayar wasu kuma ma in sun yawan sosai in aka sayar sai a samu ya akuya a saki to gaskiya matan karkara suna iyakacin kokarin su da da neman rufin asirin su musamman yanzu da mazaje suka sakan masu maimakon ma a ce nan bariki ana 50-50 to su can su suna um, mazajen kwata suke badawa su kun wa'annan su ba da rabi da kwata kin ga ko mata na neman tallafi wallahi talla mutane su ji tsoron allah jahilci ya yi ma mazan ƙauye karkara kanta masu wa'azi ma su shiga cikin dajin taɓo ɓangaren doka kuma madina dauda ta tattauna da barista mai nasarar ibrahim kogo umar ga tattaunawar tasu. rana ce wadda take da muhimmanci kwarai da gaske wadda ta bukaci a ce gwamnatocin kasashe daban-daban suna yin abubuwa daban-daban wanda zai mutunta wannan rana idan kika ɗauki majalisar ɗinkin duniya da kungiyar nahiyar turai da kungiyar kasashen afirka da na afirka ta yamma dukkansu sun yi tanaje-tanaje sosai a rubuce ba a aiwace ba akan muhimmancin mata wajen gina kasashen duniya idan muka ɗauki tsarin mulkin najeriya kalmar farko da ta fito a tsarin mulkin ita ce mu mutane mu dinnan ma'anar shi ta fito a sashe na sha hudu sakin sashe na daya inda aka ce demokradiyya ita ce kashin bayan tsarin mulkin najeriya kuma aka yi magana cewa a girmama hakkin kowane dan najeriya mafi yawan 'yan najeriya mata ne don su suke da kusan kashi 60 bisa ɗari na yawan 'yancin mu na yawan dan adam da ke najeriya to saboda haka akwai muhimmancin duk tanaje tanaje da za a yi a girmama mace shi ya sanya mace wadda take wadda ita ta haifi kowa ita take ba kowa nono ita take goya kowa ita take girmama kowa ita ce wadda ta reni kowa dole ne mu ba mace muhimmancin ta don ita ce uwar ƙasa ita ce ta haifi kowane al'umma to akan haka nan ne tsarin mulkin najeriya ya yi tanaje tanaje da dama don girmama mace ta inda yake haramci akan duk wani abu da za a nuna na nuna wariya ko kuma bambanci tsakanin mace da namiji don ana nuna bambanci sosai tsakanin mata da maza a najeriya wala Allah a girmama waɗanda aka haifa ne ko kuma a girmama muhimmancin su wajen aiki ne ko kuma a girmama muhimmancin su wajen tattalin arziki da samun arziki ne to shi yasa ya sashi na sha hudu sakin sashi na uku ya yi haramci daidai da kuma sashe na sha biyar sakin sashe na biyu da sashe na sha shida sakin sashe na daya a ba ca musamman ma sashe na da na cikin baka na sashe na sha shida shi ma sashe na sha bakwai sakin sashe na daya ya yi magana muhimmancin a rika daidaita yanci na mace da namiji a rika ba su dama domin su ma a mutunta su a matsayin mata waɗanda suke daidai da daraja su da maza ko a musulunci an yi magana wal musulmi na wal musulmati darajar mu ɗaya ce sai wanda ya fi tsoron Allah da kuma biyayya ga mai duka tsarin mulkin kuma idan aka duba gaba sashi na sha bakwai sakin sashi na ɗaya da sashi na sha bakwai sakin sashi na biyu a da ba a cikin dibaka da sashi na ashirin da uku da na ashirin da ɗaya da na ashirin da hudu a ba ca da duka sun yi magana akan cewa a girmama mace a ba ta daidai da hurumi na 'yanci mutunci da kuma dama wanda yake daidai da namiji to saboda haka abu ne wanda yake a yau a amfani da wannan dama muna godiya ga bangaren 'yan jarida waɗanda suke amfani da damar su daidai da sashe na 22 da suke fito da waɗannan danna danna da ake yi ma mata a kan yadda ake tafiyar da harkokin shugabancin ƙasar nan ko kuma zamantakewa ta al'umma to saboda haka lokaci yayi a fito a basu dama su a kuma girmama su daidai da tanaje-tanajen da addinai suka yi daidai da kuma tanaje-tanajen da kundin tsarin mulkin najeriya ya bada akan muhimmancin mace mace in ka gina ta ka gina ƙasa to yana da muhimmanci a gina ta domin a yi ƙoƙari a yi gyara na duk abubuwan da suke tabarbare a jamhuriyar najeriya kuma yana da muhimmanci Ah, mun yi jawabi na cewa ai kokari idan ana so a ba mata haƙƙin su dinnan to dole ne a jirkitar da wasu al'adu al'adu na can baya saboda duk inda kika duba kasashen duniya nan daga nahiyar musulunci ne ko nahiyar turai ko nahiyar afirka mata suna da bagarin marawa da suke taimakawa wajen noma wajen ilimi wajen renon yara wajen duk wani abu da kika sani akwai babu wani wuri inda yake mace ba su ci gaba kuma an yi etikwaki a duk duniya mata su suka fi rikon amana da kuma tattala tattalin arziki wanda yake zai inganta saboda suna da kima wadda take ina kyauta da zaton sun fi nuna tausayi da kuma rike al'umma daidai da gaskiya da adalci to yana da muhimmanci duk wasu abubuwa da ake amfani da su na danne danne da ake danna mata a kokari a amfani da dama da irin wannan rana Dan a fito da su balo balo a yi ma gwamnati bayani a kuma gabatar da bukatu kungiyoyin mata su gabatar da bukatu ga bukatun da muke so wajibi a sa a tsare-tsaren gwamnati kuma kowane dan siyasa ya zo yana kirarin a zaɓe shi menene tanadin da kai ma mata a jiha ka ko meye tanadin da kai ma mata a tarayya ka wannan a kokari da shi a duba saboda suke da rinjayen yawan dan mutum su ne suke da rinjayen ƙuri'a wadda take da su ne da rawarsu ake da ake rawa su ne za su iya zaben mutum ko kuma su zaɓe shi a cire shi daga kan kujera to saboda haka mata na da rawa su gagaruma da za su taka a demokradiyya amma mahimmanci shine su kokarin samun haɗin kai a tsakanin su su haɗa kai gaba ɗaya su zama tsintsiya su ɗaya kuma sai kada su yi amfani da wasu rabe-rabe waɗanda za su iya kawo masu rabe-raben haɗin kai a yi ƙoƙari a ɗinke tsintsiya madaurin ke ɗaya daidai da da jin tsarin mulkin da na yi su zama mata ne na najeriya ba mata na arewa ko na yarabawa ko na inyamurai ko na musulmai ko na kirista ku ɗinke ɗaya ku san jinsin ku ɗaya kamannin ku ɗaya ku nemo kanku yanci ku gudu tare kuma ku tsira a tare. ciki. kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Patrick tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin Aisha Ma'azu. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.